العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما يحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتم كتابة أيوك الله تعالى za mu ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul hisiya lil jama'atil asariya khalifa bil hasan ali al-maliki ash-shazili rahimahullah ta'ala idan ba manta ba a darussanmu waɗanda suka gabata musamman ma a darasi na ƙarshe, mun shiga fasalin da yake magana dangane da sallan juma'a hukunce-hukunce na sallan juma'a mun yi bayani dangane da sharuɗa na ainihin sallan juma'a da waɗansu ladubba waɗanda ya zama wajibi a kiyaye su kafin a aiwatar da sallan juma'a mun tsaya a shafi na ɗari da ashirin da uku, a bugun da yake hannuna za mu taki daga asalisu haka ne ko wannan darasi namu na ainihin goma sha shida yake na uku sharadi na uku ko ka'ida ta uku aljami'u idan za a yi sallar juma'a dole sai an samu babban masallaci shine aljami'u ba karamin masallaci ba ga masabar malikiya akwai waɗanda suke ba da muhimmanci ga babban masallaci akan karamin masallaci waɗansu sun ce ko da karamin masallaci ne babu matsala matukan haka karfin mutanen yake haka yanayin wurin yake amma da so samu ne a ce babban masallaci ake bukata ina fata an gane Da saboda haka malaki ya karkata ga fahimtar waɗanda suke cewa a samu ainihin aljami shine babban masallaci wala hofi fi sallan juma'a ba ta inganta a masallacin da yake ba babba ba kamar karamin masallaci wala ala safihi ko kuma a bisa irin matakalai din nan waɗanda suke na masallaci kama a ce wajen kiran sallah an yi matakala ko wani waje inda za a hau wani abu an yi matakala inda aka ɗora ruwa da sauran ire-irensu sai dai a samu ainihin cikin masallaci wala fi baiti kana haka ma ɗakin da ake ajiye fitilu kamar su to ko kuma ofis suka ce ba za a yi sallar juma'a wajen ba wannan abin da waɗansu malamai suka ambata kenan kusan da yake manufa na karanta waɗannan littafan fikihu shine domin a yi bita amma ba lallai ne duk abin da aka fala din yana da hujja cikin Kur'ani ko hadisi ba ina fata an gani saboda haka a karkashin wannan ka'ida na cewa sai an samu babban masallaci kuma ya kasance ba wani waje na kame-kame ba banda ofis ko suto inda ake tara karkace. to amma masallacin ya ci kafa ya kasance da ofis da suto ba za a yi sallah wajen ba kenan idan masallaci ya cika ba za a hau inda ake kiran sallah ya sallah wajen ba kenan idan masallaci ya cika shin ba za a yi sallah a ainihin wato ɗakin da ake ajiye janareta ba kenan eh to kun ga idan masallaci ya cika kusan ko ina ma za a yi sallah wajen sai dai kuma anan ya ce wa fi ma'anar jami cikin ainihin karkashin ma'anan babban masallaci fi haƙƙi gairihi wato ga haƙƙin waninsa shine rihabuhu kamar rahaba rahaban masallaci domin rahaban masallaci yana ɗauke da hukuncin ainihin masallacin ne tunda ba yadda za a yi mutum ya zo ya tsaya a masallaci ya ce zai yi sallah alhali akwai fili a cikin ƙwaryen masallaci saboda haka idan cikin masallaci ya cika to za a yi ya sallah a rahaban masallaci wa turqul muttaqilatu bihi haka ma hanyoyin da suke saduwa zuwa ga masallaci to kun ga inda har an ba da dama saboda masallaci ya cika za a yi sallah a ainihin hanyoyi to kaga da fito da ofis da inda ake ajiye janareto da sauran waɗansu wurare makamantan wannan wato za a iya yin sallar juma'a wajen wannan ke idan ta salati su wa dakal masjid mala ya ce za a iya sallah a rahaba ne da hanyoyin da suke haɗe da masallaci da sharaɗin idan sahu ya haɗu sannan kuma masallaci ya cika sai masallaci ya cika tukuna idan ba masallaci ya cika ba mutum ya je ya tsaya a can sallarsa ba ta yi ba kaga sabani yadda waɗansu ke zuwa sallar juma'a sai ga mutum kawai ya zo ya kimfi da sa inda ya ga dama ba daidai ba ne ya kamata ce sahun yana haɗe ko kuma ka shigo cikin wato ƙwaryen masallacin musamman rahaba amma idan akwai fili a cikin ƙwaryen masallaci aka yi saho a rahaba kun ga sallah ba ta yi ba idan akwai fili a cikin wato rahaban masallaci sai aka yi sahu akan hanya kaga bai yi ba to dole ya yi kokari wato a sadar da wannan domin kada a yanke sahu sannan na hudu a rabe wato na hudu alkutuba wato dole a samu ba wannan sharaɗi ne kabla sala kuma ana huduban sallar juma'a ne kafin sallah duk wanda ya juyar da ita bayan an yi sallah da wannan hatsari ne kuma ba za a karba ba abinda manzo Allah ya kenan a zamanin sa har ya bar duniya sa'annan khalifofin da suka biyo bayan manzon Allah Suma babu wanda ya taba juya kudu ba ko da ko mutane ba za su taru ba babu ruwanka eh kai dai kai kudu ba wanda zai saurara ya saurara wanda ba zai saurara ba ya rage nasa domin waɗansu kan bari sai an gama hudu ba duk da za a kiga sallah sannan sai su zo to wannan ya rage nasu don haka dole ne a samu hudu ba wanda ake yin ta kafin sallah sannan wala tasihul khutbatu illa bi huduril jama'a da masabar malikiyya huduba ba ta inganta sai idan an samu jama'a jama'a kamar yaya allati tanhaqidu bihim bihim juma'a wanda juma'a take kulluwa da su to a can bayan mun karanta mutane nawa ne ake son a kulla juma'a da su ga masabar malikiya eh guda goma sha biyu amma asali sha biyu suka ambata mana ko dai an ce a samu mutanen da gari yake ci gaba da su ko kuma gari yake zama a dalilin su ko kuma mutanen da za a ce mutanen gari ne ba a tsammanin za su bar wannan gari su ne ake son wato a fara sallar juma'a tare da su amma ba sharaɗi ba ne kuma a ci gaba da sallar juma'a kullum tare da su sun ga wannan ya gwada wato mutane da yawa amma mafi karanci su ne goma sha ya kasance duk ranar da za a yi juma'a za a samu mutane goma sha biyu waɗannan ko suna jin larabci ko ba sa jin larabci to dai su ne za a yi musu huduba balle huduba ana yi kullum ana maimaita waɗansu kalmomi ko ba ka jin larabci za ka iya jakake ka ce kai ina tsammanin abu kaza aka bala eh saboda haka sai ka furta in ka canka daidai shi kenan in baka canka daidai ba ai maka gyara wannan kenan allati tanqidu bihim juma'a. wanda juma'a take kulluwa da su wannan kenan sai mala yace wai sahabu ya shiga wata magana ya kamata a samu digo anan wato aya full stop wai sahabu ana son mutum ya yi ado idan zai je sallar juma'a wannan ya tabbata cikin hadisi maza Allah ya ajiye kaya na musamman saboda sallar juma'a an ga wani kaya ana sayarwa yana da kyau aka ce wa manzo Allah ko zaka sai wannan ka ajiye saboda sallar juma'a ko manzo Allah ya ajiye bi ya ajiye kaya saboda sallar juma'a da sallar idi da kuma idan zai karbi baki ya za idan za karbi baki yana da kyau kai ma ka fito face face a to za a je daura aurenka sakan sa kaya mai kyau ko da ko ba zaura za ka aura ko da ko kari za ka yi ko ba ka bane eh yawwa ba wai da kai nake yi ba ma na ne da duk wanda ya tsarku idan za a je daura aure za ga mutum ya ya ga kaya mai kyau musamman ma a ce kai ne mai bayarwa ko mai karba to ranar kai shigan dattawa za ka yi to kamata yayin za ka zo sallan juma'a sai kai shigan dattawa tunda za ka je gaban mahalicinka ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke to kuma sallan gidi na'am azina wa yusahabu azinatu bi ahsani siyas ana son mutum yayi ado da tufafi masu kyau ko da yake abinda hadisi ya ambata mana shine kai wanka bayan kai wanka ka shafa ainihin mai ko ka shafa turare idan babu turaren maza ka nemi turaren mata su san maka sannan ka sa tufafi mai kyau ka kamo hanya ka zo masallaci ina fata an gani to da hadisi ya ambata kenan wa kasu sharif sannan ana son a kace gakin baki ranar juma'a wa taklimul azafir a yanke faratu ranar juma'a wa siwaku a yi asuwaki a goge hakwara ranar juma'a kar mutum ya zo masallaci yana warin baki wa masu ya sanya turare wa na da makamantan wannan to anan ya ambata mana kace gakin baki da kuma yanke ainihin farce to wadan suna bari kamar mako biyu sai su yi ranar juma'a kafin su zo sallar juma'a su kuma suna bari sai kwana arba'in to ya danganta da ainihin yadda gashi yake tsoro maka da kuma mai da yadda farce yake tsoro maka domin wani idan ya bari sati biyu sati uku to zai yi yawa wani kuma sati biyu sati uku sai ya nemi abin da zai aske ma babu abin da dai aka fi so shi ne, wato ya kasance kada ka wuce kwanaki arba'in to ko da ma yana da wahalan fita ko wahalan tsiro kwanaki arba'in ai wata ɗaya da kwana goma ya yi yawa ana kyautar zaton gakin baki ya fito zaga-zaga ko kuma kwarfe ya fito zaga-zaga to sai ka yi kokari ka ainihin kwashe ne ka rage kamar yadda yake gakin gaba shi ma ana haskewa bayan kwanaki arba'in sannan gakin hamata shi ma ana tsigewa bayan kwanaki arba'in wato kowa cikin kwanaki arba'in duk waɗannan idan an tattara wato ana nuna mana cewa idan za a zo sallan juma'a ana son mutum ya yi tsaf-tsaf wannan shine abin da malaman masabar malikiya suke goyon baya wannan kenan Waye yasqutu farqul juma'a sai kuma matsala na ainihin faduwan sallan juma'a wane ne wanda yake idan bai yi sallan juma'a ba ba za a kama shi da laifi ba ko kuma wane ne wanda sallan juma'a ba ta zamo dole a kansa ba musamman ma daga cikin masu uzuri shine ya haɗa mana anan yake farillan juma'a tana faduwa bi maradin da rakin lafiya wani irin rakin lafiya rakin lafiyan da yake ya ta'azzar ma itiyanu duwa sallar juma'a zai yi wahala duk mutumin da zai zo sallan juma'a da kyar to sallan juma'a ba dole ne a kansa ba kaga sai ya zauna a gida ya yi sallan azahar kenan shi kenan ba za a ce juma'an ta fadi azahar din ta fadi ba gaba daya eh idan bai zo juma'a ba to dole ya azahar aw la yaqdiru illa bi makakkatin kadida ko kuma ba zai iya zuwa sallan juma'an ba sai da wahala mai tsanani ko da yake wadansu suna fassarawa da cewa ya ta'azzaru ma akul itiyan wannan ba zai samu daman zuwa ba kwata kwata na biyun kuma zai iya zuwa amma da kyar to dukansu sallan juma'a ta fadi a kansu ba sai sun zo sallan juma'a ba wa bi tamridi qaribin haka ma jinyan dangi na kusa ba kai ne marar lafiyan ba amma kana jinyan marar lafiya to kai ma ba dole ne ka zo sallar juma'a ba sallar juma'a ta fadi a kanka wa bi khawfi zalimin yu'zihi da kuma tsoron azzalimi wanda zai cutar da ki fi malihi aw nafsihi cikin dukiyarsa ko karan kansa to idan kana tsoron wani azzalimi wanda zai kwace maka dukiyanka wasu malamai suka ce abinda zai jijjiga a cikin dukiyanka domin idan kana da naira dubu ɗaya za a karbi naira hamsin ne ko ɗari ɗaya to wannan ma zai hana ka zuwa sallar juma'a ba don menene naira hamsin ko menene ɗari ɗaya a cikin naira dubu ɗaya amma idan za a kwake maka ɗari hudu ko ɗari uku domin ina jin mudun masara ɗari uku ne ko ɗari uku da hamsin ne ko ɗari hudu eh garin masara ba ɗari uku da hamsin ba ko ɗari hudu to ya sauko abin nan yanzu ya dawo 250 kenan doka ga mai yiwa ce mai mata ɗaya ne da yaya guda biyu ina jin mudu ɗaya na masara ya ke su mudu ɗaya na masara ya ke su koma ya musu yawa eh. ma'ana dai abinda idan aka karɓa zai ɗan jijjiga ka to idan kana tsoron wannan ba sai ka zo sallar juma'a ba amma abin da bai takara ya karya ba to wannan kan baka da uzuri abu fi ko a karan kansa za a cutar da ke idan ya kasance za a cutar da ke idan ya zo sallar juma'a to sallar juma'a ta faɗi a kansa ba sai ya zo sallar juma'a sannan kuma a khawfi narin ko kuma tsoron wuta mai yiwa idan ya tashi ya bar wajen gidansa ko ya bar wajen sana'arsa za a iya samun wutan da za ta wato halaka abubuwa da yawa to wannan ma ba sai ya zo sallan juma'a ba hausa rikin ko kuma tsoron ɓarawo idan ya bar kayansa za a yi masa sata to ba sai ya zo sallan juma'a ba amma na ga yan kasuwa yanzu suna dabara sai suna neman yara sai su ajiye su sai su zo su yi sallan juma'a sannan idan sun je kuma yara sai ya tura su wani waje su yi sallan juma'a to kaga araba kenan amma wani kuma za ka samu duk yaran da ya tara barayi ne eh to ya zai yi to kaga gima yana da uzuri yanzu a fita zai a rufe gagon gaba daya sai a fita je a yi sallar juma'a za ga wani yana ta cizon yatsa shi yana son a barke yi barna to sai ku fita dukanku ku je ku yi sallar juma'a ku kuma dawo tare amma in ka samu waɗanda ka amince da su to ana iya ainihin rabawa ko kuma a yi rotation idan aka yi rotating to hakan ya bi sauki su su je su yi kai ma ka je ka yi kaga kowa ya samu kenan na'am ko kuma idan mutum ya fito a hanya akwai barawon da zai masa sata wannan kamar ya maimaita mana abin da ya ambata ne a can baya domin wanda zai zalunce ka da wanda zai maka sata bi ma'ana da mai mulkin da zai zalunce ka da mai tsamaran da zai zalunce ka a hanya da barawon da zai maka sata duk ɗaya ne gara ma barawan baka san shi ba akan mai damara dan sanda ne ko soja wanda zai karbi abin ka kana gani kiri-kiri zalunce a fili ko masu karban kudin rabin wanda za su zalunce ka zalunce karara ka san wannan ma ya fi bata rai eh, ya fi cin rai da kowannensu su dai dukkaninsu a zalumai ne saboda haka in kana tsoron ɗaya daga cikinsu ba sai ka zo sallar juma'a ba aw hafil gurama ilahu wa huwa mu'tirun ko tsarewan masu baki gare ki alhali bai da shi amma ba masu cin baki irin na yanzu bayan gangaci za ga karamin ma'aikaci amma sai dan kare rigima eh karamin dan kasuwa ne amma sai ƙarya sai ƙarya ya ji ya ci baki a can ya zo yana ta hada hadar kasuwanci kuma ya ɗibi abin da ya fi ƙarfinsa ya ce sai abinci mai kyau sai kaya mai kyau sai sabuwar kinko eh, sai katon waya sai ga wayan dubu hamsin ko dubu ɗari a hannunsa alhali in ka duk jarin san tara bai wuce ɗari biyar ba kuma bashi sannan kuma yana karya wa matarsa yadda yake sa kaya mai kyau haka yake sa matarsa ma suke sawa zanin dubu ashirin amma uwarsa tana ɗaura zanin dubu uku kaga wannan ma an yi lahira zai bayani kwarai ah, da gaske to haka ba karamin ma'aikaci ya je can ya ci baki ya je can ya ci baki ya auri wancan ya kama mata gida a fadaman mada ya auri wancan ya kama mata gida a yalwan makaranta ya auri wancan ya kama mata gida a rafin makaranta kuma in ka je ka bincika zai ka samu albashinsa bai wuce dubu arba'in ba ya karbi bakin makin a can ya sayar ya karbi bakin buhun shinkafa guda biyar a can ya sayar kayan auren wancan ma da ya hada da rikici ya hada idan ka ce masa zo mu je sallan juma'a sai ce a'a masallaci kaza ba zan je ba don na layin za su kama ki to idan masu baki ba su kama ka ba mala'iku za su kama ka eh don ganganci ne amma mutumin da ya zama masa dole ya je ya ci baki sannan ya gagara biya to wannan yana da uzuri idan bai halarci sallan juma'a ba wannan kenan wa bil wa'lil kathir sannan kuma daɗin daɗawa. idan an samu taɓo mai yawa in an samu tabo mai yawa wanda dattawa suna makalewa to wannan ma ba sai sun halarci sallar juma'a ba kun ga wannan ya gwada ko da akwai haske tunda sallar juma'a da rana ke yi ko da akwai haske waje bai yi duhu duhu ba in dai tabo yayi yawa don zai ɓata musu kaya kaga adon da kai kafin ka je masallaci ya dagule gaba daya to inda akwai tabo mai yawa ba zai an halarci sallan juma'a ba wal matsari kadir haka ma idan an samu ruwa mai yawa shi ma ba sai an halarci sallar juma'a ba aka ce ruwa mai yawa shine wanda sai mutane sun nemi abin da zai kare musu kai wanda zai jika hula to sai dai kuma huluna iri-iri kun san su a can hulunan su lafe-lafe ne amma mu yanzu hulunan mu akwai mai kauri akwai kuma mara kauri ruwan da zai jika wannan hula ta ustazai ba irin ruwan da zai jika hulan alarma ba ne ɗaya eh, akwai bambanci <laughs> ka gani to inda an samu ruwan da zai cutar da mutum abin da ake nufi kenan akwai wanda idan ruwan nan ya sauka a kansa ya ɗanyi yayyafi hakan nan zai kama zazzabi ko ciwon kai to kaga wannan ba sai ya halarci sallan juma'a ba yana da uzuri kwarai da gaske sai ya na zahara a gida wa akali suwam haka ma mutumin da ya ci tafarnuwa a karkashin wannan aka ce da albasa da duk wani abu mai wari kaga mashaya taba ma suna karkashin wannan kwarai da gaske mutum ya sha taba yana karni ba sai ya halarci sallan juma'a ba kuma yi je lahira sai Allah ya tambaye shi amma kaga wanda ya ci tafarnuwa ba za a tambaye shi ba kwarai da kake da tafarnuwa da albasa sai dai abinda yake bukata tun da ka san yau juma'a ne sannan akwai sallan juma'a to a dafa da kyau ko kuma a sakaran amma kaga mashayin taba ta ko ina aka bi babu inda za ka yi babu saboda ka kiyaye wal'uriye haka ma tsiraici shine al'uri shi ma uzuri ne mutum baya da tufafin da zai sa kun san mutanen da kafin a ce mutum ya mallaki tufa a ce riga da wando hakan nan ko riga da wando da babban riga irin wannan yana da wahala don a da idan mutum ya mallaki wannan to daga idi sai idi sai kuma ranar da za a aurar da yasa shi ne zai sa amma in ba haka ba yana na ɗaya yana ajiye amma kaga yanzu an samu ci gaba wanda kusan duk idan da za ka bi masallacin nan sai ka samu kusan mutane daga mai shiga hudu sai mai shiga biyar sai mai shiga har da mai goma eh, kaga maganan sirranci babu shi amma mun sha karantawa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi yana ba mu labari za ga sahabiya ba duniya amma babu likafanin da za a rufe shi mayafinsa shine likafaninsa kuma mayafinsa ba zai rufe shi gaba ɗaya ba yanzu kai fi sabilillahi mayafai nawa kake da su duniyan kule guda nawa kake da su ba ma maganin mayafi ba saboda in an ce mayafai lafe lafi lokacin zafi kenan idan an ce duniyan kule eh, lokacin sanyi kenan sannan daɗin daɗa kuma ga zanin gado don ban yi tsammanin kana kwanciya akan katifa haka kawai ba ga zanin gado ga mayafi ga duniyan kule sannan ga tufafin da nake da su ai dole mu gode wa Allah eh, eh. ya Allah muna godiya gare ka to don haka mutumin da baya da tufa ko tufansa a ya galgale suke to ba ta ya halarci sallan juma'a ba domin saboda idan ya zo za a yi ta kallonsa Eh, za a yi ta kallonsa ana jin mamaki ko ma wasu suna masa dariya ko kuma suna ganin kawai bai kyauta musu ba ya za a yi yau juma'a ka fito dukun dukun haka to sai ya yi kokari ya kiyaye to ina makani kai eh kuma an za a yi sallar juma'a kamata ku gyara shirin da masu zuwa masallaci kan su mutum ya zo da bakin mai kai ta bata wa mutane kafin mutane suna gani suna ɓata jikinsu ko mutum ya shafa ya abin nan eh, eh idan mutum ya shafa ko yin mannuwa a jikinsa ka gan ya ja maka Allah ita zai kama ka ya kamata a yi kokari a ringa kiyayewa wannan ke sai faslun ga wani fasali na musamman salatu safari sallan tafiya sallan tafiya din nan sunnatun sunna ce bi ma'ana mutum idan ya zo zai yi tafiya sallan da take da rako'i da yawa kamar guda hudu ya rage ta zuwa biyu wannan suna ce saboda mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci cewa sadaka ce Allah ta su wata ala ya yi mana to shi yasa mai littafin ya ce yin kasaru wato sunna ce ha sababin wa shara'i sai dai tana da sabobi sabubba kenan sannan kuma tana da sharuɗai sharuɗa kenan wa mahallun sannan kuma tana da bigire ba kowace sallah ce ake masa kasaru ba ma amma ha, amma sabubba fa kullu safarin tawilin duk tafiyan da ta kasance tana da tsawo sannan kuma wa huwa arba'atu burudin tafiyan nan ya kai burudi hudu burudin nan ba mu sani ba mutanen da ne suka sani don abin da ake nufi shine sanyi hudu sanyi hudu idan aka samu kamar rakumi ko kuma doki a dora masa kaya mai nauyi da yi tafiya na 24 awa shine burudi daya awa 24 tafiyan awa 24 kuma zai kasance duk huta wanda zai yi ba zai wuce ko awa biyu ko awa hudu ba kusan awanni 20 ana tafiya wannan shi ake kira saburi wato sanyi hudu kwanaki hudu ke saboda kun san suna tafiya wajen kamar da asuba ba sa bari rana ta yi domin a cikin sahara idan ka bari rana ta yi ba za ka iya tafiya cikin sahara don haka suke fara tafiya da wuri sannan kuma sukan yi tafiya da daddare sun suka yi dare sosai kusan asuba sai su kwanta su ɗan futa zuwa lokacin asuba sai su tashi sai sallan asuba kuma sai su ci gaba da tafiya to kaga da rana tsaka ba cika yin tafiya ba hutawa yake yakan nemi waje ne a huta to masabar malikiya musamman littafin giziya yana goyon bayan sai an samu burudi hudu in baka gane lissafin ba walbaridu kowane burudi guda ɗaya. yana da arba'atu farasika yana da farsakai guda hudu idan baka gane farsakai ba alfarsaku walfarsaku salasatu amyal kowane farsaki guda ɗaya mil uku ne idan baka gane milamilai ba walmilu shi karan kansa mil ɗin alfa zira'in zira'i dubu biyu ne in aka samu matsakaikin mutum ya auna zira'i dubu biyu to shi ne mil ɗaya kaga kenan kilomita biyu da rabi to bai ce kilomita ba domin a lokacin babu kilomita daga baya ne aka samu kilomita haka suke rubuta da larabci kilomita saboda idan ka ji da turancin akwai a a karke to yadda indiyawa suke karantawa haka larabawa suke rubuta eh, ko da turanci ne yadda indiyawa suke yi haka larabawa suke rubuta shi don za ka juya ki da larabci ka rubuta to sai dai abinda muka sani shine mil mun fi wayewa da mil tunda ya ambata mana mil akan farsaki da burudi to ya ce mil uku shine farsaki guda daya fahiya sai ta ta ashara farsakan akwai farsaki guda goma sha shida fahiya samaniyatun wa arba'una mila shine mil arba'in da takwas to kun ga anan bai kawo maganin sabani ba dalilin da ya sa duk inda ka je ta hadu da wani malami a masabar malikiya sai ce ba za ka yi ƙasar ba sai tafiya ta kai mil arba'in da sai dai kuma idan aka ɗauko mil ɗin nan aka ce zira'i dubu biyu ka kwatanta da kilomita biyu da rabi biyu da rabi da ko da rabi ne kilomita su bai kai ma biyu da rabi ba ko eh ko bai kai da rabi ba to kilomita ɗaya da digo shida digo shidan bai kai rabi ba ok digo biyar ne An ah, in aka samu digo goma an samu kilomita ɗaya kenan eh to kilomita ɗaya da digo shida kilomita ɗaya da digo shida shine mil ɗaya to kaga kilomita ɗaya da digo shidan kai dibai dibai nawa kenan eh 48 48 zai ba mu nawa kilomita saba'in da wani abu kilomita saba'in da wani abu daga nan zuwa ningi kenan daga nan zuwa alkaleri ta gaba daga nan zuwa tsoro hanyar maiduguri daga nan zuwa kamin malaki ko ningi ko gaba da ningi daga nan zuwa ningi kilomita dari ne ok dari ne daga nan zuwa kan malaki kilomita ga eh? sai ba bayani da mu bai kai ba to hanyar josfa daidai na na rimin zayen o magama kilomita saba'in da wani abu eh to hanyar da fa mai juju daga nan zuwa mai juju ta ba balewa saba'in da biyar abinda ya sa muka ambaci wannan tun da mummuna bauchi ya sa muka ambaci haka kaga ga masabar malikiya mutumin da ya kama hanya sai ya je ta balewa kenan idan tafiya ta kai ta ba gwalewa za a yi kasaru daga nan gidan tafiya ta je kusa da ningi za a yi kasaru daga nan gidan ka kama hanyar gombe zuwa alkaleri za a yi kasaru idan ka kama hanyar maiduguri zuwa tsoro za a yi kasaru idan ka kama hanyar filato ko jos zuwa magama za a yi kasaru to shi yasa za ka ga mutumin da zai tafi daga nan zuwa kafin madaki kilomita arba'in da wani abu ko talatin da wani abu wani yankan ce za ka yi kasar rufe shi ba zai yi ba saboda shi fahimtansa sai an samu kilomita arba'in da wani abu saboda mafiya yawan duk littafan kasa kasa su da suka kawo ba su kawo samani ba ina fata an gaji wannan kenan to anan malam ya tsaya duk da kasancewa duk tafiyan da ta kai tafiya aka ce za a yi yin kafaru domin saboda yanzu mu muna tafiya da motoci ko da babura wanda yake a wancan lokaci babu motoci babu babura kuma idan ka ce tafiya da doki ko da rakumi mil 48 to inda babur ne ya kamata ya zama mil 50 da wani abu idan kuma da mota ce mai dan karen gudu ya kamata a ce mil 80 da wani abu kaga inda jirgi ne kuma jirgin kasa, daban jirgin ruwa daban jirgin sama daban to shi kuma wanda yake tafiya da kafafa ya za ka yi masa kiyasi to shi yasa aka samu sabani a tsakanin malamai amma ga masabar malikiya sun ce ba za a yi kasar ba sai tafiya ta kai mil 48 gashi mun karanta da dama daga cikinsu abinda suka ambata ke wannan kenan abinda nake so na kawo a can baki ne sun ce mil guda ɗaya zira'i dubu biyu ne to mil guda ɗaya zira'i dubu biyu ya kai kilomita ɗaya da digo shida zira'i dubu biyu ya kai mil ɗayan da ake magana zai iya kaiwa idan an gwada daga nan zuwa kofan gombe ya kai mil ɗaya to bai sai kilomita ba saboda zira'i dubu biyu ya mutum yana iya gani an ce ka tsaya a fili ka samu fili ka hanga inda ya gwada maka karshe shine mil guda dai da dugo shida mil da yake ok mil ɗaya da wani abu kenan eh. to kada yan gari su yi sabani mu ci gaba da karatu eh. wa amma shara'ifuha fa arba'atun amma sharuda na yin kasaru guda hudu ne al'awwalu na farko an yakuna safar wajhan wahidan tafiyan ta kasance fiska guda ɗaya ne babu kame kame zahaban fakat wato tafiya kawai kaga ba za a ce mutum ya kama hanya ya tafi sannan kuma wajen dawowa a yi lissafi da ki za a haɗa mil da takwas ba zai yi ba ga masabar malikiya sai idan tafiyan da za ka yi kai tsaye mil 48 ne tafiya 48 dawowa 48 to shine za ka yi kasan. wala yi sabu ma zalika rujo'u don haka ba za a lissafa dawowa tare da wannan ba bal yi tabarin rujo'u wahda ana lura da dawowa yana cin gashin kansa الثاني نبي biyu على قطع المسافة المسافة المتقدمة wato mutum ya kudurta zai yanke wannan tafiyan da ta gabata ta mil 48 min awwalihi min gairi taraddudin tun daga farkonsa ba tare da wani taraddadi ba da akan wahida sun kuɗe guda ɗaya in ka kama hanya babu sai da yawa domin sun ce idan 48 din nan za ka yi tafiya wuf ɗaya za ka yi idan a hanya za ka yada zango ka yi kwana hudu ko fiye da haka to wannan milamilan da kake lissafi su rushe eh, akwai yiwuwar mutum ya kama hanyar juyo ko kuma aikin da ya huta to ya yi kwana hudu ko abin nan kamar ya zama dan gari idan zai yi gaba to sai ya fara lissafin milamilansa daga wajen wannan wata ka'ida ce duk da kasancewa akwai malaman waɗansu masabobi waɗanda yake ba su goyi bayan wannan ba a salisu na uku a a fihi farawa cikinsa walhadariyun kun ga mazaunin gari ba zai yi ƙasaru ba sai idan ya kai wani wuri daga cikin gari ba zai fara yin ƙasaru ba ya kasaru zai yi ƙasaru ne idan addal basatin almansubata ila tilkal baladil mamura ba zai yi kasaru ba sai idan ya ketare albasati na gonakai ta waɗanda suke jingine ila tilkal baladi zuwa ga waɗancan garuruwa ko gari albaldatil ma'amurati bi amaratiha wato garin da yake rayuwa da rayuwan waɗannan gonakan ko gonakan suke rayuwa da rayuwan mutanen garin domin idan aka ce babu mutanen garin to gonakan ma ba za noma su ba to kun ga wannan ma yana da wuyan sha'ani saboda cikin sharhi malam ya kawo maganganu da yawa yanzu idan ka dauka mutanen garin nan sai ka samu mutum yana da gona gonan ma ta kai tafiyan kilomita ko mil da kafa. shi kuma yana zaune a garin nan to don haka idan mutum ya kama hanya zai tafi kamar jos ko maiduguri wato ba zai yi ba zai fara yin kasaru ba sai ya wuce waɗannan gonakan da sun kai mil hamfin sannan ya fara yin kasaru alhali in ka dauko lissafin za ka samu ya ma wuce adadin da aka ce ya halatta ya kasaru ina fatan an gani to shi yasa mai kirki shi karan kansa ma sai ya tattauna ya ce akwai waɗansu gonakan da za a gansu suke manne da gari in suka wuce suka shiga wani gari to suna da hukuncin wancan gari tunda mafi yawa yanzu gonakan da ake dibawa kamar hadama ake yi handama ake yi mutum da yana da hekta goma mutum da yana da hekta biyar wanda kuma sai ka zan ba noma yake yi ba shi dai kawai a ce mallakansa randa aka zo aka samu man fetur shi kenan ya kwaki kudi a wajen gwamnati ko za a yi makaranta ko za a yi wani abu na hukuma ko ba haka bane a haka ma in manyan mutane ne za su sayar da tsada su kwaki kudinsu idan talakawa ne kuma a danne ku in ba ka yi sa'a ban ka sayar da gidanka aka yi hanya ba za ka iya gina gida irinsa ba amma idan wani babba ne yake tsakani kuma za a zo a ba shi kudi da yawa ya sayi ma gidaje da yawa amma kai kana ta murna kana ta dariya da za ka je ka gina gida irin wannan zai wahala ka gina da kudin da aka fasa to yana da kyau gwamnatoci su gyara tunda duk abin da yake yana fahimta ana gani ana gani in ka kyautata ka sani in ka munana ka sani don haka idan ɗan gari zai yi kasaru to zai fara ne lokacin da ya bar gonakan da suke ja don ya fi sauki akan a ce gonakan mutanen gari eh. wani kuma za ka samu yana da hektoci da yawa duka yana nomawa kuma idan ya noma zai ɗebo ya kawo gari to kaga shi ma ba za a yi hukunci da giya ce sai ka wuce gonarsa tukuna sa'annan za ka fara yin kasar ba wannan ana maganan fa farawa kun ga wannan shi yake gwada mana cewa ke yanzu za ka yi tafiya lokacin azahar ta yi ba za ka ce bari ka fara kasaro daga gidanka ko daga cikin garin ku ba ba zai yi ba da eh, ya sai ka fara tukuna in yi sauko da ka juyo ma ne ina da ka fita

to saboda haka eh, idan ka ga dama za ka bi su idan ka ga haguna za ka yi naka eh, na'am wala amudi wala amudi eh, mazaunin ƙauye a ah, dona na ga an yi dariya to amma bari ku ji zai fassara mana mazaunin kauyen za ku gane wani irin ƙauye yake nufi wa huwa sakin tifi shine wanda yake zaune a ƙauye ya kasuru zai yi kasaru ne idza jawaza illatahu idan yake tare bukkansa abin abinda ake nufi da wannan ƙauyen shine waɗanda suke kafa ba su ba sa gini dan da suka ji abin bai musu ba kawai tattara kayan su suke su yi gaba su ne alamu suwa kenan filani zalla Eh, kun ga wajen bayani wajen bayani yana gwada kamar filani ne su ne waɗanda yake ba sa gini da kamar mai to amma mutanen kauye ma su suka dan ƙetare shi kenan su ma kan samu waɗanda suke gona kai da nisa to sai a yi amfani da waɗanda suke dab da gari kawai wahiyar buyoto su ne gidaje allati yansibuha wanda yake kafawa ne ya ilaiha domin ya tattaru zuwa gare su bukoki kenan wa sakinul jabali wanda yake zaune a kan dutse au ƙariya ko kuma yake zaune a abin da bai kai ƙauye ba ina kenan ya sa malaman da suke bayani suka ce to ya ruta magana a can ya ambaci kamar mai bukka a nan kuma ya zo ya ce wanda yake zaune a ƙariya to mecece alƙarya mecece albariya a ƙariya labina a fiha wanda yake babu gini a ciki game dai ake kiranta alkarya inda babu gini a ciki duk gine-ginen zana ne eh. labina a ba wala basati ba basu da gona kai ya kasuro izan fasala a manzili kamar masu makiyaya ke saboda haka akwai kwan baya a cikin bayanin to lokacin da ya bar ainihin rugansa ko kuma wanda yake kan dutse yana saukowa to shi kenan daga nan zai iya fara kasaru domin kun san dutse da kuke gani waɗanda suke da gidaje kan dutse sauko wannan yana da nisa hawan nan ma aiki ne in dai rayuwarsu akan dutse to lokacin da ya sauko ƙasa to wannan tafiyar mata ya daga nan zai iya fara kasarunka kafin ya yi nisa wannan kenan wa man ta kare inda kasaru yake karewa fi dukuli wajen shiga eh huwa mabda'ul qasri fil khuruj shine mafarin ainihin kasaru yayin da zaka fita daga inda aka ce ya halatta ka fara kai ta sallah to lokacin da ka dawo daidai wajen to kuma faru ta kare kaga kenan idan ka shigo da sauran lokaci inda ka shigo da sauran lokaci lokaci bai fita ba to ka zama dan gida kenan kamar yadda yake in ka fita da sauran lokaci to ka zama matafi ke in baka yi sallah ba arabe na hudu ibahatu safari halaccin tafiyar falmusafiru lillahi duk wanda ya tafiya saboda wargi ka saidi min gairi haja kaman farauta babu bukata irin farautan bunƙasan nan wala ati bi safarihi da mai sako ga tafiyansa kala'abiki kaman gudajjen bawa wala aqi da wanda ya tawaye wa iyayensa ya kunnen kashi la na waɗannan duk ba za su yi ƙasar ba saboda haka dan kwallo ma ba zai yi ƙasar ba eh wanda ya bi ta kamfen fa saboda na hango yan siyasa yasa wanda ya bi ta kamfen fa saboda haka duk wanda tafiyansa ta kasance sabon Allah ne to ba zai yi ba domin sassauci bai haukansa ba ya akwai sabon Allah kuma ya ce zai dauki sassauci Wannan manzo Allah ya yi bayani ya kaga ba zai yi ba bayi eh, wannan ga masabar ya ce wa amma mahalluhu amma inda yake kasarun shine mahallinsa fa kullu salati ruba'iyya duk sallan da take da raka'o'i guda hudu adaraka waqataha fi safari wanda ya riski lokacinta a lokacin tafiya yana cikin tafiya ya riski lokacin kuma lokacin ya fita yana halin tafiya to zai kai tata. ina fata an gane eh. ba gane ba eh. fala tsoro subha wala al-maghriba ba zai yi kasarun sallan asuba ba sannan ba zai yi kasarun sallan magriba ba sallan zahar da la'azar da yi su wake kasarun daga hudu a mayar da su biyu wa ya ita ta safari zai yi kasarun kubutacciyar sallah ta tafiya idan sallah lokacin sallah ya same ka a lokacin tafiya wanda ake masa kasaru kuma har lokaci ya fita baka samu kai ba ka dawo gida to za ka biya da a matsayin sallan kasaru sawa'un qada'a fi safari aw fil hadari shin a lokacin tafiyar ne zaka biya ta ko kuma bayan ka dawo gida ne to yadda ta kukuce maka haka zaka biya ta kama yutimmu al hadariyata allati tarattabat fi zimmatihi fil hadari was safari kamar yadda yake idan akwai sallan zaman gida da ake bin ka bashi baka yi ba to ita ma zaka iya biyan ta kana zaman gida ko kuma kana halin tafiya ya ambata mana maganganu guda biyu magana ta farko idan lokacin da kake tafiya akwai sallolin da ya kamata a ce an musu kasaru sai kasance ba ka samu ka aiwatar da su ba kamar sallah zahar da la'asar ko da ishaji sai kasance ana bin ka bayi to idan a tafiya ce ka samu kuni bari ka zauna ka biya waɗannan sallolin za ka yi kasar ko ba za ka yi ba eh za ka yi abin da ya sa ban ji amsa da yawa ba ba gane tambayin ba eh. mutumin da yake halin tafiya ya halatta ya yi sallan kasaru sai sallan zahar da la'asar suka kubuce masa har rana ta faɗi sai da ya dawo masauki da daddare mai yiwa ya yi wanka ya yi abin nan sai yake to zai yi sallan zahar da la'asar yana halin tafiya biyu biyu zai yi ko hudu zai yi saboda mai saboda sallolin sun same ki a halin tafiya kuma har suka fita yana halin tafiya to sai ya kasance a zahar da la'asar ɗin nan sun same ki a halin tafiya amma bai samu daman yi ba har rana ta faɗi bayan rana ta faɗi sai dawo gida da ya dawo gida to yana son zai yi azhar da al'asar kun ga biyan su zai yi rakoyi nawa nawa zai yi biyu saboda me saboda sun same ka halin tafiya kuma lokacin su ya fita yana halin tafiya ina fata an gane saboda haka biyu zai shi ne abinda mala yake fada mana idan sallan tafiya ce za ka biya da a lokacin tafiya ko a zaman gida to kasarunta za ka yi to haka kuma sun kuyan haka idan sallan zaman gida ce a zahar da la'asar ba ka yi ba ka je kirin za ka yi kenan sai tafiya ta kama ka bayan magariba sai ko ba ka yi a zahar da la'asar ba sai ka yi tafiya mai yiwa a jirgi ne kawai da aka dauke ka sai aka kai ka iko eh me yawa ne bai san yako ba kai ina ne ko? da eh, lagos kenan a dan haka ke bala a jirgi sai aka dauke ka aka kai ka abuja ina jin bai sai tafiyan mawa ne ba don idan da magariba ne za ka je abuja lokacin yi shari ma bai bai yiwa bai yi ba ko bai gama nuna ba alhali kai kuma aboki ba ka yi azahar da la'asar ba to kaga idan ka gama kintsawa ka je masauki ai dole sai ka dauko zaka yi azhar da la'asar to azhar da la'asar din nan da ka farko a Bauchi har lokacin su ya fita a Bauchi baka yi ba yanzu zaka yi a Ikko ko a Abuja rakawai ibi ibi zaka yi ko hurhudu saboda me shine dalili to da ka je abujan ka gama dawainiyanka sai kuma ka sake dawowa bauchi ka biyo jirgi ka dawo sai ka zo za ka yi a za'ad da Asar biyu za ka yi ko hurhudu biyu za ka yi ko hurhudu saboda me saboda ai bakin baki ne don ka dan rasa tafiya ka je ka dawo duk wannan wayon ba zai fitar da kai ba shine bayani Abin da mala yake fara kenan wallahu alamu eh sannan kuma ya tawul qasara yana yanke kasaru niyyatu ikamati arba'ati ayyamin sihahin bi mawdi'in niyyan zaman kwana hudu ingantattu a wani wuri dalilin da yasa yake sihahin shine ka riga ka yanke hukunci za ka kwana hudu to wannan waɗansu malamai sun goyi bayan wannan duk inda mutum ya je ya yanke hukuncin zai kwana hudu amma a sa suka ce salloli guda ishirin za ka yi salloli ashirin to cika sallah za ka yi amma idan goma sha tara ne to ba za ka cika sallah saboda rikin da yin nan. to sai dai abin da ya kawo mushkila ga wannan shine za Allah yi waɗansu tafiye-tafiye daga ciki har da tabuka annabi yi kwanaki goma ƙasar ke yi Ka zo hudu sau nawa kenan eh har da ne hudu zaunawa har da gutsiri a ciki amma kasar yake yi to inda aka samu sabani nan dalilin da ya samu ke ambaton wannan saboda mutum ya fahimta da kyau karkace a duk abin da yake sabanin wannan shirme ne ba haka bane sun akwai abin da ka samu wancan dalilin ya fi wannan to shine wasu malamai suke bambantawa duk inda ka je garin da za ka zauna ne kyakkyan gaba daya har ya wuce kwanaki hudu to ka cika sallah idan kuma bai kai ba ko kuma yau ne gobe ne jibi ne gata ne citta ne citta ka ne ala ta tafiya a haka to wannan kai kasarunka ko da ya kama kwanaki na wani kurujan minar filawa wannan kenan fa'ida ga wani ƙarin bayani iktida'ul musafir bil muqimi wato koyin matafi da mazaunin gida wa bil aqti ko mazaunin gida yayi koyi da matafiyi tambayan da malam kai eh ina kana jin mu ah, ina jin kana tunanin wani abu kenan eh matan ka nawa ne guda daya matafiyi ya bi mazaunin gida sallah ko mazaunin gida ya bi matafiyi sallah ina za a yi mana bayani ya za a yi ta wabi lafi sahihun kowanne ya inganta saboda haka matafiyi zai iya bin mazaunin gida sallah sallah ta yi mazaunin gida zai iya bin matafiyi sallah sallah ta yi lakin nahu yukrahu sai dai makaruhi saboda akwai dan sabani tunda ace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne domin ai koyi da shi fala taktalifu alai kar ku saba masa yasa suka ce to saba wannan akan kowane irin abu ne kun ga kenan a karkashin wannan matafiya su sanya limamin su daban ya musu sallan tafiya mazaunan gida su sanya limamin su daban ya jagorance su sallah kun ga babu yin duke na'am wata ta'akkadul karahatu karhancin yana yin karfi ne fistida'il musafiri bil muqimi idan matafi ya bi mazaunin gida sallah idan ya bi sallah fa in tada bihi idan matafi yayi koyi da mazaunin gida lazima uhu to ya lazimce shi ya bi shi menene ake nufi da bin shine to kasaru maganan kasaru ya karye idan matafi ya bi mazaunin gida sai ya ciki ta sallar su gaba daya wala adata alayhi amma ba sai ya sake maimaitawa ba sai dai yayi abin kyamu amma da zai fandare sallar saki kadai bai laifi ba saboda haka babu yadda za a yi kai da aka ce raka a hudu an sauwake maka raka a biyu sai ka ce su kuma jam'i ne za ka yi ga falalan jam'i wannan za ka kawo confusion ma kanka kwarai da gaske tunda musulunci ya ce ya rage maka biyu sai kuma gaje ka samu kace wai ai kai falalan jami'in falalan jami'i ne ka zauna kar kai tafiyan mana eh ko kuma rukusan da aka maka kace kai ba ba ka bukatar rukusa to kowanne akwai layinsa kowanne layinsa daban ne mm, kar ka shigar da wani cikin wani to wannan ne fahimtar mafiya yawan malamai cikin masabar malikiya tun matafiyin da ya bi mazaunin gida sallah to sai ya cika abinda liman ya yi shi zai kwarai da gaske wa in tada al-muqimu bihi idan kuma mazaunin gida ne ya bi matafiyi makaruhi ne amma fa kullum ala sunnatihi kowanne yana kan sunnarsa saboda ya fi sauki wajen rudani don haka matafiyi zai raka a biyunsa ya yi sallama shi kuma mazaunin gida sai ya mai sai ya tafi ya cikita sai ya tafi ya cikita shi ne fa kullum ala sunnati fa yi salli musafiru fardahu sai matafiyi ya yi sallan abin da aka farlanta mata fa za sallama mai rakatai ne idan ya yi sallama daga rakawai guda biyu mu bi bima bakiya min salatihi shi kuma mazaunin gida sai ya cikita sallarsa to sai dai kuma da mala ya ce makaruhi ne a nan waɗansu masaba suka ce ba makaruhi ba ne gaskiya domin saboda me saboda idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga birnin Madina ya tafi Makka yake jagorantar sallah zai yi kasar manya-manyan sahabbai idan suka je Makka su ake gabatar da su su jagoranci sallah mazauna Makka sai su cika sallolin ya sa ma aka ce Abdullahi dan Umar idan yayi wannan yana idan da sallah ya kance ya ku mazauna gari ku taki ku cika sallolinku domin mai yawa wani bai karatu ba in baka yi maganan ba sai ya dauka ranar an takaita ni <laughs> eh, to ke za gara ta shi a yi magana a ce jama'a ku ciki ta ku shine tsari to don haka idan aka samu matafiya to sai a gabatar da su ya fi sauki kuma in aka gabatar da su kamar yadda waɗansu masabobi suke bayani wannan ba makaruhi ba ne amma kun ga can farko mala yake mana makaruhi ne saboda me saboda rudanin da ke ciki kamar yadda waɗansu suke da fahimtar cewa idan ka zo kana tafiya sai ka samu mazaunin gida to sai ka yi biyu idan ka yi biyu sai ka zauna abinka ko ka yi tahiya ka yi sallama ko kuma ka yi tahiya ka jira akwai masu fahimtar wannan sai dai mu abinda muka fi karkata shine fassarar da aka yi da farko duk matafiyin da ya bi mazaunin gida to ya cika sallah domin idan ka jira ki wata matsala ce idan ka balle masa wata matsala ce eh wata matsala ce daban saboda haka tun da kai ka ajiye sunanka ko ka ajiye rangwamen da aka maka ka bi mazaunin gida ka cikin sallah me ya kamata shi ne idan aka samu matafiyi da mazaunin gida to a gabatar da matafiyi ya zama liman mazauna gida su ciki su, ko kuma su yi baran-baran kowa ya yi nasa kowa ya samu masu binsa amma ba a wajen ba domin kada a rudar da mutane wannan kenan faslun sai fasali wa sifatul jam'i bayna salatayn al-mushtarikatayn wannan fasali zai bayani ne akan jam'in sallah eh jam'in salloli guda biyu amma anan da yake salloli guda biyu yana nufin fa sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i ga masabar malikiya waɗannan salloli ne ake hada su a zahar da la'asar da magariba da isha'i lokacin tafiya lokacin ruwa da lokacin tsoro da magana rashin lafiya da a filin arfa da ainihin mustalifa sun ce waɗannan wurare ba zai yi ka haɗa sallar la'asar da sallar magariba ba saboda ba haɗe suke waje guda ba kamar yadda yake ba za ka haɗa sallan isha'i da sallan asuba ba in wani zai zuwa na ta tafka ruwa bayan an yi magari ba yi isha'i zai ce to ko za mu jawo asuba da eh, yan kun jawo ba sai ku kwana a masallaci ke ɗan gaba daya to kaga ba yadda za ya jawo asuba a haɗa da sallan isha'i domin ruwan da za a yi ta tafkawa tun daga bayan sallan isha'i har zuwa asuba to ba a yi sa'a ba ruwan bala'i ne kuma ko da za a samu haka zai yi wahala a ce kullum ana samun haka ba zai yi ba ina fatan an fahimta ga masabar malikiya magariba da isha'i kusan su ne ake haɗa su saboda ruwa amma banda a zahar da banda a zahar da la'asar idan ruwa ya yi yawa suka ce ba za a hada a zahar da la'asar ba saboda me saboda haske suka ce kowa yana ganin kowa amma in magariba da isha'i ne akwai nau'in duhu kun ke kenan sun bambanta wato a zahar da la'asar a lokacin tafiya ne za ka haɗa da kuma magariba da isha'i a lokacin tafiya kamar yadda waɗansu malaman masabar malikiya suke fahimta sannan idan lokacin ruwa ne kuma magariba da isha'i ake hadawa ma banda azahar da la'asar ga masabar malikiyya sannan azahar da la'asar ana hada su a filin arfa za a yi mai za a yi jam'u takdimin kamar yadda yake magariba da isha'i kuma za a hada su a filin muzdalifa wanda za a yi jam'u ta akirin wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.